tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, Dirasatun Fikihiyyatun Jadida na Fadilati Sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, Malin ya koro mana bayanai a fasli na takwas da ke bayani akan ahkamul dafan, hukunce-hukunce da shari'ar Musulunci ta tsara a kula a kiyaye dangane da abin da ya shafi binne mamaci a bayan rasuwan shi. kai tsaye yau za mu tashi inda malin ya ce a dafnu fil masjid menene hukuncin binne gawa a cikin masallaci mutum ya kwanta ya rasu saboda darajan shi saboda ɗaukakan da Allah maɗaukin sarki ya mai ko dai na ilimi ko na abin da ake hasashe a ce ana tsammanin wane waliyi ne ko wani babba daga cikin manya-manyan jagorori kama a ce wani sarkin gargajiya ko wani hamshakin ɗan siyasa mai mutunci da taimakon al'umma ko kuma hamshakin attajiri wanda ya amfani da dukiyan shi wajen inganta rayuwar al'umma da haɓaka ƙasa a wai ya rasto bara ɗauko shi a aje gawon shi a binne ta a masallaci saboda ɗaukaka wannan a musulunci ya halatta kai tsaye malaman musulunci suka ce bai halatta ba babban malami muhammad Nasiru, nasiruddin albani har littafi sukutun ya rubuta mai suna ta hazir sajid min ittikhazil al to dai bari mu ji mai malam muhammad hassan ya ɗan rairayo mana a nan zai mana bayanai dangane da الدفن fil masjid mala ya ce wa minal ahkami aidan fi har ila yau yana daga cikin hukunce-hukuncen da ya kamata a tsaya a kula da su da kyau A kan wannan matsala A kan abin da ya shafi binne mamaci anna sunnata addafnu fi makabir abin da sunna ta zo da shi shine binne mutum ko binne gawa a makabartu, a makabarta ake zuwa ake binne mamaci. Laisa fil masajid ba inda shari'a ta yadda da cewa a je a binne mamaci a cikin masallaci. Fa kullu man hafaza ala salawati fi jama'a wa aliman nasa shay'an ya ƙoma lahu da ma ya mutu wa fil masjid al'adan mutane ta gudana kan duk mutumin da ya kiyaye salloli guda biyar wa allaman nasa shay'an musamman ya zama malami ne da ke ɗan karantar da al'umma, yuqamu lahu da ma ya mutu, sai ga wasu jajirce bayan rasuwan shi wa yi da fil masjid cewa za a binne shi a masallaci ba abin da ke man ciwo irin in ka samu waɗanda suke da ra'ayin binne mutum a masallaci ka tambaye su dalili sai su kafa maka hujja da ayin da ta zuwa a cikin suratul kahafi cewa wai ashabul kahafi ma Allah maɗaukin sarki ya ba da labarin cewa ai an ma mai da inda suke bayan da sun rasu ya zama masallaci. Sai ka ce, ai lafazin ayan ma zargi ta yi ai, mun gano wannan da kyau ku? Domin duk lokacin da manya suke, Ƙur'ani ya gaya mana a kabiran mujirimi ha, mafi yawancin manyan gari za a gaba tsayayyayu ne akan addinin Allah ba. kuma ƙur'ani ce wa ƙalar ladina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim asjida to sai mu duba mu gani ƙarshenta a shari'ansu can ƙila wannan ba laifi ba ne wannan shine malaman usul suke cewa shar'u man qablana shari'a ne na wasu al'ummomi da suka zo kafin mu zai iya zama shari'a mu yau mu bi ba zai yiwu ba saboda annabin mu ya hana ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace Mala ya ce, Laisa haza mina sunna, binne mutum duk darajan shi a masallaci bayan ya rasu wannan bai daga cikin sunna. Bal mina sunna addafanu fi makabirul muslimin Mala ya ce abin da yake tsarin sunna shine in mutum ya rasu a je a binne shi a makabarta na musulmi 'annan النبي صلى الله wa وآله wa كان يدفن الموتى mauta fi البقيع bakai, sau da da annabi kanshi ya kasance a duk lokacin da wani daga cikin sahabbai Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa to annabi yana zuwa yana binne shi a makabartan baƙi'a ne hal mala ya ci ga tambaya hunaka afdal wa athar fi duniya ba'da al-anbiya min sahaba yanzu ka ware annabawa da manzanni a duniyan nan akwai wasu al'umman da Allah Maɗaukin sarki ya yi su da albarka da falala da ɗaukaka da ƙima da tsarki a idan duk wani mutumin kirki ma kamar sabon manzan Allah akwai la ce babu sai ke cewa wallahi kullu sahaba alladhina matu fil madina dufinu fil baqi'a fi makabaratil muslimin dukkanin sahabbai waɗanda suka mutu a madina tun daga zamanin annabi har bayan zamanin shi gaba ɗayansu ana zuwa ana binne su a baƙi'a ne falbaƙe huwa maqabir ila jiwarin masjidin nabawi ita baqi'a makabartan mutanen madina ce wacce take daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hunaka min as-sahaba man dufina fi maqabir al-muslimin kharij al-madina malai ce akwai musulmin ma da sun rasu ba a cikin garin madina ba an ɗauke su ne an binne su a makabartun musulmi ba a cikin masallatan garuruwan da su waɗancan sabai suka rasu a wajen madinan ba. Kanu ya na lidda'awa domin sabon annabi sun kasance suna fita domin yaɗa da'awa, sai ajalinsu ya sauka a inda suka tafi aikin da'awa ɗin, sai a kai su makabartan musulmi a binne su. walil ilmi wasu kuma sun fita domin su karantar da ilimi ko kuma su nemo ilimin a wajen sahabban da ba su saura a madina ba sun tafi da awa nesa sai ajali ya ritsa sa inda suka je to kuma sai a binne su a inda suke walit tijara wasu kuma suna fita zuwa harkan kasuwanci ne sun tafi kasuwa su siyo ko su saida sai ajalinsu sai ya sauka inda suka je to a nan sai a binne su a makabartan musulmi faman mata minhum lam ƙulil muslimun irin waɗannan sahabbai da suke zuwa waje-waje ajalinsu ya sauka ba su taɓa mutuwa wasu daga cikin musulmi da ke can garin da waɗannan sahabbai suka mutu tare da su sun ce haza sahabi kun ga wannan da ya rasu ai sahabi ne min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sahabban annabi na amalu lahu darihan fil masjid ku bari mu je mu gina mai kabari a masallaci wa da fil masjid har mu binne shi a masallaci saboda darajan shi da ɗaukakan shi da kima da martaba da Allah maɗaukin sarki ya mai ya ce babu wani daga cikin sahabbai ko cikin musulmi da suke almajiran waɗancan sahabbai wanda ya taɓa faɗin haka. La abadan ba wanda ya taɓa faɗin wannan tattar. bali sunna an yudfana muslim an mai al-mayyit muslim fi maqabir muslimin mala yace abin da yake sunna tsarin da sunna ta bar al'umma a kai karantarwar sunna da aka ilmatar da jama'a shine abin ne kowane musulmi da ya rasu a makabartan musulmi na wannan yanki ko na wannan unguwa ba za a binne kowa a masallaci ba wannan ba daidai ba ne Malai ce ma bi da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda kuka ji wannan tsari haka dai abin yi ta tafiya yi ta tafiya yi ta tafiya zamanin annabi na raye to bayan rasuwan annabi lamyin kal'an ahadin minas salafi abadan da ɗai ba a taɓa samun wani daga cikin magabata na ƙwarai ya zo da cewa anna musliman dufina fi ghairil maqabir cewa akwai wani musulmi ko ko musulmi sun kasance suna binne mamatansu ba inda yake makabarta ba ne ba wannan. Ya'ani lam yathbut an ahadin minas salaf abadan, babu wani daga cikin magabata na ƙwarai, annahu tuliba an Fana, fi ghairi maqabir abadan, babu wani da ya zo rasuwa daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in ko taba'ul atiba wanda ya nemi cewa in ya rasu to a je a binne shi a inda ba makabarta ba ko in ya rasun wasu sawo'in shi a wannan martaba su tsaye su ce to ai darajar wana ta kai a je a binne shi a wani wajen da ba masallaci ba ai ba makabarta ba ba inda aka taɓa samun wannan la yujadu rajulun min salafil umma as-salih min ahalil fadli wal ilmi أوصى قبل موته أن يدفن في غير مقابر المسلمين Malai ce sam dai da ɗai ba taɓa samun wani daga cikin magabatan wannan al'umma na ƙwarai ba, daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya musu falala da ilimi da ɗaukaka da karɓuwa cikin al'ummansu wanda ya taɓa barin wata wasiya kafin ya rasu da cewa in Allah maɗaukin sarki ya mai cikawa a faɗauke shi a je a binne shi a wajen da ba makabartan musulmi ba, babu wannan kwata-kwata. Mala ya ce, Kada ya tajju alaina a bidafnin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi gairi makabirul musulmin, duk in kai waɗannan maganganu tsab, Mala ya ce, da yiwuwan wani ya tsalle ya zo ya kafa maka hujja. zai ce wayo ai mai gidanmu duka ai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai an binne shi shi ba a makabarta ba ne ba kai shi baƙi'a ba duk da cewa daga inda annabi ya rasu zuwa makabartan baƙi'a ɗan taƙi ne to ai ba kai manzan Allah baƙi'a ba فهذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ليتي أنسى أكون ونن shine za a maida mai tambayan ko mai ƙalubalantar martani da cewa ai wannan abu ne wanda yake ɓanci manzan Allah shi kaɗai, hususiya ce ta annabi shi kaɗai, za mu ji wajihin da malam ya ɗauki abin a bisa wajihul hususiyya? mu nassin da ya zo kan wannan in kai ma da kake son abin ne ka irin inda aka binne annabi to muna jiran mu ji shin kai ma sa'an annabin ne jama'a mun gano wannan in eh to muna neman naka hadisin kuma in ko babu to ku ɗau mutum ku kai shi makabartan musulmi a je a binne shi kamar yadda aka binne kowa Mala yake cewa falakar sabata fil hadisin lazi rawahu tirmidhi Hakika hadisi ya tabbata a ruwayan al'imamu Tirmidhi a cikin littafin da ke bayani a kan jana'iza a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu da sha takwas an Aisha, wa ƙala abu Isa, abu Isa ya ce hadisun garibun, wa maja fil jana'iz, ibnu maja ma ya fitar da wannan ruwaya a kitabul jana'iz, babu zikir wa fatihi wa dafnihi sallallahu alaihi wa wa sallama a babin da ke ambatan rasuwar annabi da kuma zuwa binne shi a jiz'in farko lamba hadis na 1628 an ibn abbasin bi na hauhi mala ya ce wa huwa hadisin sabitun fi sahih wannan hadisi ya tabbata cikin bukhari bi sahihun ya tabbata ingantacce ne bi majmu'i turuqihi in an tattaro hanyoyin hadisan kaf can da Tirmidhi ya ce hadisun garibun yana hukunta raunin wata hanya ce kwaya ɗaya amma hadisin bi majmu'i turuqihi ya kuna sahihan bil majmu' mala yake cewa shawahidihi da kuma waɗanda suke shawahid na hadisin min hadisi Aisha qalat ya tabbata cikin hadisin sayyida Aisha da ce, Lamma kubida Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da Allah ya ɗauran annabi, ikhtalafu fi dafnihi, sai sabai suke saɓani ina za a binne annabi. Shin za a kai shi baitul maqdis ne, inda dandazan annabawa da manzanni suke, Koko za a mai da shi mahaifanshi ce makka. ko ko za a binne shi a baƙi'a ne, wannan saɓanin da ya taso tsakanin sahabbai kenan bayan rasuwar annabi. Aina na shin ina za mu binne annabi, filbaƙe za a binne shi a baƙi'a ne ma'al musulmi tare da sauran musulmi, am aina na ko ko ina dai ya kamata ya dace mu dai mu binne annabi. Mali ce, Haza Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan abin da ya faru kenan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da irin kai komo da sahabbai suka samu kansa a ciki. Faƙala abubakar ni Siddiq sai abubakar Allah ya ƙara mashi yadda yake cewa. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته yace kun ga ni kofa naji annabi ya faɗi wata maganan da ban taɓa ba kuma san ba zan taɓa mantawa da ita ba. Mun gano wannan da kyau ko? Mali ce a hunaka asdaqu fil umma ba'da nabiyha min abi bakarin inda muka tsallake ko? ya ce, Shin yanzu akwai wani wanda ya kai abubakar gaskiya a cikin wannan al'umma kaf bayan annabinta min abubakarin? Innahu Siddiq shi ne abubakar ni Siddiq radiyallahu anhu, Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Falamma waje da sahaba kad da Abubakar ya samu sabai sun yi saɓani, قال أبو بكر رضوان sai sayyidina abubakar ya ce sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama shay'an kun ga ko na ji magana daga annabi ma nasituhu ban manta ba tun da na ji ƙalo sai sabe suka ce mahuwa huwa me kenan ka ji kai abubakar ƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ma qubi ma na nabiyan illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi Allah bai ɗaukar ran annabi sai a inda annabin ke son abin binne shi. Kun ji fassara ɗaya ko? Ma na nabiyan Allah bai ɗaukar ran wani annabi illa fil mawdi alladhi yuhibbu sai fa inda Allah ke son an yudfana fihi a binne wannan annabin kun gano wannan da kyau ku ya'ani kullu nabiyin duk wani annabin da qubida aka ɗauran shi ana ɗaukar ran shi ne fi mawtin dafnihi a inda za a binne shi ya'ani fil makanin da fihi a inda ya rasu a nan ake binne shi mun gano wannan da kyau ku? fihi lahat a nan za a haƙa mai kabari da yudfanu fihi a nan za a binne shi yanzu in ya mutu a kan nan ku, misali annabi ya mutu a nan ba za ka yi cin a binne shi ba ba za a binne shi a nan ba ba za a binne shi a nan ba ba za a binne shi a nan ba wannan abin za a cire can a ƙabari a saitin wajen a nan za a binne shi mun ga wannan da kyau ku a nan za a binne shi li'anna Allah la yaqbidu nabiyyan domin Allah madaukin sarki bai ɗaukar ran wani annabi illa fil makan alladhi yuhibbu nabi sai a wajen da shi annabin yake son an yi fihi a ɗauki ran shi a wajen. Wa antum ta'lamun ku kuma masu saurare kun sani annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yuhibbu aisha annabi na matukan ƙaunan sayyida aisha radiyallahu anha wa yu'lunu zalika kuma yana shelanta wannan ba soyayya ne wanda yake yana binni a a bayyane yake annabi na son aisha san mai so da ƙin mai ƙi annabi na son aisha rawal bukhari al bukhari al-Bukhari ya rawaito hadisi a littafin da ke bayani akan fada'ilus sahaba babu qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin faɗin annabi da yake cewa law kuntu muttakhidan khalilan da dai zan riki wani badaɗai lattakhastu aba yace da abubakar na riƙa ba daɗi a mujalladi na bakwai lamba hadisi na dubu uku da da da shida sittin biyu. muslim ya fitar da wannan hadisi fi fada'il sahaba a littafin da ke bayani kan falalan sahabbai babu fadl abi bakar siddiq a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan falalan sayyidina abubakar a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da hudu yake cewa min hadisi amr bin al-as qala a hadisin amr dan as yace wani matsala ne ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ɗaukan sabon su ɗaya ne idan wani dalili ya faru yana iya ɗaukan kowa ya naɗa shi a wani mukami ko ya mai wani aike ko ya kama hannun shi ya raka shi annaba haka ya ɗauke sahabbai shi yasa ma lokacin da yake dab da rasuwa ya naɗa jeshi Usama. duk da ce ce ku ce da aka yi ta manzo Allah bai canza ba, ana ganin ga waɗanda suka fi Osama daraja, irin su Sayyidina Umar, irin su Sayyidina Ali, ga waɗanda suka fi Osama jarinta irin su Amr ɗan As, irin su Abu Musa al-Ash'ari, irin su Sayyidina Ali, irin su Khalid ibn al-Walid, amma manzo Allah duk bai sa waɗannan ba ya ɗauki yaron da yake shekara goma sha kaɗan ya naɗa shi shine jagoran yaƙin, kuma duk waɗannan suna ƙarƙashin shi mun gano wannan da kyau ko kuma haka aka tafi to irin wannan ne ya faru wata rana sai annabi ya aika da wata runduna sanda za ta tafi sai ya ce kwamandan da zai jagorance ku shine amur ɗan as To, amur ɗan a sai na a'a to cin da shi ake ganin an naɗa yanzu, to ba komi ya sa ka naɗa ya sai ba don ya fi kowa ne. Kuna gano wannan da kyau ku? Yana ganin shi ɗin nan to ya fi kowa a wajen annabi, annabi ya fi son shi sama da kowa, ya fi kowa daraja, ya fi kowa fahimtar addini, ya fi kowa fahimtar annabi. Kun gano wannan da kyau ku? wanda irin wannan tunana ko wanda ba su gane addini ba kwata-kwata yana hawa kansu ina fatan mun fahimci wannan da kyau to da irin wannan tunani kala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah man ahabbun nasi ilai cikin mutane gaba ɗewa ka fi so kun gane wannan kun ga yana son ai justifying din tunanin shi a cikin zukatan jama'a jama'a ku faji ni ɗin nan na fi kuna gane wannan da kyau ku tun da yau ne aka sa a abu kaza saboda na fi kowa ne aka sa ne. ina fatan mun gano wannan da kyau ba su san ba annabi na iya ɗaukan wani abu ma ya baka ko ba ma kai yake so ba akwai lokacin da annabi ya ɗibi kuɗi ya raba ma wasu ya ɗiba ya raba ma wasu sabe suka ce ga wani da wani da wani mumine ne an daɗe ana addinin nan da su da su aka yi kaza kaza kaza annabi ce kai Allah ku bari nakan ɗibi wannan dukiya in ba mutum in bar wanda na bari ban bashi ba, wanda ban ba ba ya fi soyuwa a wajena, domin wannan in na hana shi to nawa ne da shi da ba abin hannun da za a ba shi muna tare ba gudu ba ja da baya. Amma kaga irin waɗannan na Allah ka ba ku mu samu masu jira a ɗan samu ɗan abin masarufi da ɗan abin taɓawa a basu, yace ce muna basu wannan ne domin lallashin imaninsu. Mun gano wannan suna addinin amma kuma sai da ɗan abin taɓawa. Allah karka sa mu zama masu yin addini don ɗan abin taɓawa. Mu Allah fata ƙulubuhum kenan. Kun gano wannan da kyau ko? To shi ne amur ɗan As ya wancan tambaya, wai wa ka bi so ne? Ƙala sai annabi ya ce Aisha, Aisha na fi so, inda naɗa muƙami shi ke bayyana wanda ka fi so, to da Aisha za a naɗa kenan. Mun gano wannan da kyau ko? Aisha. Kalamun wadih Malam Muhammad Hassan ya ce magana sarari, wasarihun magana a fili, lakin uridu an uƙayyidu wa ƙolo. Muhammad Hassan ya ce kai, bar dai wannan maganar mai mata ‘yatta baibaye don a ɗan riƙe mata ƙarfi, sai mu ce ba'a da Khadija, bayan Khadija radiyallahu anhunna. Allah ya ƙara masu yadda matan manzan Allah jami'an. Faƙala Amr, to Amr sai ya ce minar rijali, a ina tambaya cikin maza ne, wannan cikin mata ma'aruf. Ana as'aluka anin rijali ya Rasulallah, ina tambaye ga cikin maza ne wa ka bi so ya manzan Allah, man a habbun nasi ilayka minar rijal, wa ka bi so cikin masu gemu ya manzan Allah. Ƙala sai annabi ya ce abuha, babanta na fi so, <laughs> kuma ga abubakar zaune ba naɗa shi ko da ya je ya kai hari sabuwar unguwa ba. Jama mun gano wannan da kyau ko? Ba naɗa shi ba yana nan zaune, amma kai an ce je ka. Ba mutum mukami ko, ba shi ke nuna alamar shi ake so ba. Kuna gano wannan da kyau ku. Wallahi al’azim, alaman Allah na son ka, shi ne ka inganta imanin zuciyarka, ka kyautata ayyukan gaɓanka, wannan shi ne alaman da Allah maɗaukin sarki ke son ka, domin inna Allah yuti duniya liman yuhibbu wa la yuhibbu. Allah na iya ba da duniya ga wanda yake so, ka in Allah ma bai son ka sai baka duniya, amma wala yi yutal imani illa liman yuhibbu. In ga Allah ya ma wani imani ko faɗi kai sujadan godiya, Allah na son ka. Muna gane wannan da kyau ko? Ya ce, A babanta nufi so Abubakar, sun maman, Amur ɗan zai ce, To, bayan Abubakar sai wa. ƙala sai annabi ce, Sun Umar, sannan Umar ɗan Khattab Abu Hafsin Faruqul Wara. Tartib, annabi ya kawo su jere da juna. Fa'aisha a habbin nisa ila kalbin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga mu Aisha to cikin mata kaf ita ce mafi soyuwa a cikin zuciyar annabi wannan ba sai mun bayyana ba in fa ɗebe inna ta sama ita ce Khadija na ita kanta tashin ta taba ɗan tsokanin kujeran Aisha ita ta ji ai kai Khadija Khadija Khadija Khadija al-Kubra mun gano wannan da kyau ko annabi sai da ya wata guda yana zazzaga mata sai zai tsaya dokin kofa ya ce ina masu ɗakin nan ne ai ita Khadija ta yi imani da ni sanda aka kafirce man ta bani dukiyanta sanda aka hana man ta haihu da ni sanda bawan ta haihu da ni eh ita ita din nan ne kowa dai ja baki ya shiru ko kuma jiki magayi sai manzo Allah ya tafi zazzaga mu Aisha to cin da an zazzaga mu Aisha kai kana tsammanin inda wata ce ta taba Khadija wai <laughs> kuma ‘yar kalmomin da fa ita Aisha ta faɗi ba yawa fa, cewa ta haba manzan Allah, wannan zakwaɗi da kake ta yi wata bazawara da ta mutu tuntuni mai jallebe ga ‘yan budurwa ‘yan cakaras an zo an canza ma da ita to yaya annabi ce ke ke Allah bai canza min da kamanta ba ko wanda ya kama da ita ma ke kin san Khadija kuwa ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza daga cikin abin da annabi ya goranta ma Aisha har da goron haihuwa mun gano wannan da kyau ko in ta ce a ai babanmu shi ma ya kashe ma musulunci kuɗi to babanki ya yafan man ɗani misali duk da na san ma Aisha ba za ta faɗi wannan ba don ta ƙoshi da tarbiyya a gidan annabta. Ita ta ruwaito ta ce kwana talatin annabi ya yana zazzaga mata, saboda ta taɓawa Khadija al-Kubra. Mun gano wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To, a cikin mata kaf wacce ta mamaye zuciyar mai gidanmu duka, ita ce Aisha. shi ko Abubakar ni Siddiq a habbin rijali ila kalbin nabe, shi ne wani namiji ɗaya tilo wanda annabi ya fi so a cikin zuciyar shi ba da siddiq bayan sayyidina abubakar omar sai sayyidina omar a ina ka ji amuran as cikin gayyen sahabbai ya shiga cikin soyayya na gaba ɗaya mun gano wannan da kyau ku fannabi kano ya hibbu aisha annabi na matukan son aisha Wani ولذلك لما مرض sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ne yayin da annabi ya rashin lafiya fi maradihil akhir a rashin lafiyan shi na ƙarshe qablal mauti kafin ya rasu kana fi baiti hafsa rashin lafiya na rasuwa da ya samu annabi ya samu annabi ne a ranar girkin hafsa radiyallahu anha Allah ya ƙara ma hafsatu yarda ishtadda bihil waja rashin lafiya ya ma annabi tsanani wal'alam, alam raɗaɗin rashin lafiya ya kame jikin shi fi baiti hafsa a ɗakin na na hafsa lamma da khala ala sayyida Aisha yayin da annabi ya shiga wajen sayyida Aisha yashko ra'asahu zai bayyana mata kanshi na mai ciwo. Mun gano wannan? Ya shiga gaya mata kaina na ciwo. Fadakhala wa waje da sayyida Aisha, yana shiga sai tadda sayyida Aisha tashtake ra'asaha, ita ma tana kukan kanta na mata ciwo. sa'azkurul hadis al'ana bi tafsil mala ya ce bari dai in bayyana maka yadda hadisin yake dalla-dalla ta ƙolo annabi na shiga sai tadda innan Aisha tana cewa wa ra'asa wayo kaina faƙala laha sai annabi ya ce bal ana wallahi wa ra'asa ya ce wayo ke kaina ya fi naki ciwo ba mun gano wannan da kyau ko kaji asalin yadda hadisi yake wannan hadisi ma ne ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da hadisin fil marad fil babu ma rukhisa lil marid an yaqula wa ra'asa a babin da ke bayani akan in ciwo yayi ciwo kaji babu dadi ka ce wayo cikina wayo bayana ƙafana ƙafana ma'ana wannan da ke ko kai musulunci daɗi in ka ji ba daɗi ka ɗan buɗe muryan ko ba yawa ka ɗan sake bolum ka ce wayo Allah <laughs> a hatu ana taɓa ka cin da kai ahlus sunna ne zai ka ce ga hadisi cikin bukhari a mai gidan ma ya ce me wara'asa kai ma babu laifi ka ce kai ma wa ra'asa ka ce kukan rashin lafiya shi ma sunna ne kun gano wannan da kyau ku Kina gano mara lafiya na wayo wayo Allah wayo wayo Allah rabu da shi ina fatan mun gane wannan da kyau yana da hadisin shi <laughs> Jawa mun gane wannan to amma kuma shi ma dauriya da juriya da dakewa da cijewa da matsewa shi ma wannan yana da hadisin shi ina ba mun gano wannan da kyau in rashin lafiya ya rashin lafiya ka ke kawai ga magani ka ce masha Allah an taba ka ce akwai hadisin ukasha la sarkun, wala yatatayyarun wa kanu kaza kaza kenan kawai su ma nasa hadisin amma in kai ga babu dama babu hali in ka ɗan matsa ihu za ka ɗan samu sauƙi babu laifi ka ɗan danna kaɗan. Amma kuma ka duba ga suwa ke kewaye, kar ka zo kana wayo bayan ka warke kuma a ce za a tuna ma ka ce an zolaye ka. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah madauki sarki ya sa mu dace. A jiz'i na goma lamba hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da sittin da shida, Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a cikin jana'iza babu ma ja'a fi ghaslin rajul mar'atahu wa ghaslin mar'ati zawjaha karkashin babin da ke bayani akan namiji zai iya wanke matan shi in ta rasu mace ta wanke mijinta in ya rasu domin sanda annabi ta ce wayyo kaina sai annabi ce kin ga da ke za ki rasu kafin ni ni zan maki wanka shi annabi ya san wannan rashin lafiyan ba ta tashi ba ne da ke za ki rasu kafin ni da ni zan maki wanka alama da ke nuna cewa zai fara rasuwa shi mai gidan da kanshi. Limam Ibn Baja ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da biyar. Yani annan ladhi ashtaki alamma shadidan fiyar ra'asi annabi yana nuna ma Aisha ke raɗaɗi da zafin da nike ji cikin ƙoƙon kaina ya fi wanda ke kike ji cikin ƙoƙon kanki. fakharaja min baiti aisha sai annabi ya fito daga sasan sayyida aisha wada khala ala sayyida hafsa sai ya shiga wajen sayyida hafsa washtadda bihil waja shigan shi ke da wuya rashin lafiya ya tsananta hunaka hunalik anan sasanta fashta sa'uhu nan da nan sai matan sai suka tattaru ridwanullahi alaihinna Allah ya masa tarin yarda suka tara ina ɗakin hafsa liyam ridannahu saboda su yi annabi jinya haka yake kana da mata ɗaya biyu uku hudu sai ba ka da lafiya ɗakin ɗaya sai zai sai su tare suna jinyanka amma wawuyan ciki sai da kuma gefe wai ma ba ka da lafiyan ne wai ta koma tana kishi ita ba je ɗakin kishiyanta ba to kana aure da ƙato kenan wannan kishi ne irin na maza ina fatan mun gano wannan da kyau ita mace ba a santa da haka ba sai gaba ɗaya zo ita ma ta kawo kujeranta ta zauna mun gano wannan da kyau ko tana wannan na jan ma kafa wannan na ɗan jika tawul tana ɗan mammatsa ma wannan ta ɗan matse maka lemu ta ɗan ɗora maka wannan ta ɗan shashafa maka goshi ka ga mata da yawa kenan hankalinka sai ya kwanta ina fatan mun gano wannan da kyau amma an kwaya ɗaya ne in ka ce wayo kafa sai ta je da gudu daidai kafan in ga ce baya sai ta dawo te ta jiwa kan ka ce ko bai tuma ta yanke jiki ta me kenan sai ka je ka kira uwarka cin da ka tsaya da mata ɗaya a to ba shi kenan ba Allah maɗauke sarki ya samu da a to ana gaya mutane gaskiya sai su ji eh. <laughs> a to ba gaskiya ba ne? Kama na gaskiyan ba kowa ke son ta ba. eh wata ta ce kaga malamin nan karatun shi na man daɗi amma waje ɗaya ne kawai ke samun matsala to ba sai ki yafa sauran inda bai muke daɗi ba dama ke kin taɓa ganin mutum ɗaya ya cika cif cif ai mutum tare yake da ke goma ba in muka zo daidai wajen bayanin raya sunna kuma sai ki to wai shi raya sunnan nan don Allah jama'a ba tsautsayi ba ne makaddari ne abun ina fatan mun gano wannan da kyau amma wanda ake kyautata mai shi kuma yi mai ya san an kyautata mishi ya haƙuri ina fata maganin nan ne ana kyautata maka a kwashe shekaru da yawa ana kyautata ma ana ma abin arziki ai sai ka koyi annabi kai kuma cin da annabi dai bai ma Khadija kishiya ba koye mata bai mata ba ina fatan mun gano wannan da kyau to ke ma kin gana baki satan an sako? ki rike wannan amma dai in yana da wayo sai ya ce to ai an yi annasihu wal mansukh wannan na kafin ne, amma abin da ya biyo baya kuma menene shi, wancan zaman maka ne, wannan kuma zaman Allah maɗauki sarki ya sa mu dace. Amma da Ibn Abbas dai ya ce yawan matanka yawan alherinka, wanda ya fi ku alheri ya fi ka yawan mata. amma fa in ba ka da kuɗi ba ka da yadda za ka yi ana faranta ma a zo a yi ma murmushi a yi ma kaza to in ka ƙaro kuma wanda ba ta iya wannan ba kaga za ka samu matsala koko wannan kuma wani karatun ne shi kuma na daban ƙaunawa ake yi amma dai zamantakewan da ba a son kai kai shi ne ka zauna ba iyali kaga wanda ya fi kowa zama cikin bala'i shi shine gauro kaga kaman kai kana cikin bala'i da ganin idanka kawai ƙato ya zauna ba mata ko kana da mata wannan ƙiban ba na Allah ba ne. Ina fata mun gano da ke ƙibar rashin mata ne. Na fata mun bayyace wannan da kyau, ka ga matashi lafiyayye ko baka da budurwa. To, suna nan suna suna ce, kai, ka ga wannan lafiyayye ko da faskare da da ko Allah zai ci da mu. Amma ya zauna, makaranta kake ko? Kana holi, level nawa? Yanzu ma ka fara? Eh? To, to Allah ya baka sa'a, a ci jarrabawa kuma bayan an ci a samu aiki kuma ya aure. a gano in ka ƙin aure da wuri za ka girma za ka samu matsala bayan kamun yanta ka tsufa yaranka yan ƙanana kana neman taimako suna neman taimako shikenan ka haɗu da matsala Allah na ramawa ne eh amma kai aure da wuri ka hayyafa da wuri bayan lokacin da kana da ƙarfinka ‘ya'yanka za su taso su ma suna da me suna da ƙarfinsu haka yake yi kuma ku kalli duk manyan duniyan nan haka suke turawa ne da yahudawa suka suka bata mana tunani yanzu bush wancan babba da ya zama shugaban ƙasar amerika ba ɗan shi na cikin shi ba ne kuma ya zama shugaban ƙasar amerika an yi wannan ko ba yi ba tsakani da allah a bace yana da ɗa babba wanda zai iya zama shugaban ƙasar najeriya ko bai da shi baban gida bai da muhammad baban gida babba tsakani da allah a remu obasanjo ya da manyan ‘ya'ya ko bai da shi? Ha? Yanzu waɗannan sarakunan gargajiyar nan suna da manyan ‘ya'ya ko ba su da shi? Ado ba da ya rasu ba akwai babban ɗanshi da yake so ba? To, don menene ku ba za ku so ‘ya'yan ku zama manya ba? Ana ziga ku. Kun gano wannan da kyau ku? Za a ce, in ka samu ‘ya'ya guda biyu sun ishe ka in Ai, namijin na gaskiya ya arba'in ya kamata ya samu. Kun gano wannan da kyau ko? Kaga kowace mace ‘ya'ya nawa. Ba <laughs> da mun gano wannan Wata ce, kaga mutumin nan ba ba fatu ba yi ba. <laughs> Kun gane? Wallahi ka yi aure da wuri, ka haihu da wuri menene? Wallahi alheri ne. in kai auren kaka ce za ka wani gawa kawai ta haihu, ta haihu ɗaya, biyu, uku, hudu. cin da kana nan da budurwan zuciyanka sai ƙara auro budurwa. Ƙurewan dama abin da gaya mai kenan da tsofanka kana da budurwan zuciya ka ce ba komi. Ina fatan mun gano wannan da kyau, sai ka ƙaro wata. Amma ban da shi me ka ce wai wanda za ta tsufa ina ruwanka te ta tsufa mana uwarka ce? Cin da uwarka ta tsufa, uwar wani ta tsufa mana. agogo matanka ba uwar wani ne? ta tsufa mana ba ka uwa ka ta tsufa ba to uwa ɗanka ta tsufa mana ita ma <laughs> to sai ne ni wallahi wannan bai taɓa damuna ba ai cin da mamanka ta tsufa to maman wani ma ta tsufa shikenan in kuma kana da bukata sai ka raya sunna ana nan ana nan kuma sai ita wannan na farkon sai ta ƙara baka jali ce ƙara don ta rama ita na biyun sai ta ka fahimci yadda ake ko haka ake yayi <laughs> Allah wa dauke zargi ya tsare mana imanin abu haka yake ta tafiya ai ba matsala Allah ya sa mu dace amma wallahi in ka ba za ka iya ba abun yaya ne fawahidatan ka ci birki kawai kai ta'adda, Allah ya sa mu abin da aka samu albarka amma gaskiya rashin auren wuri illa ne maganan gaskiya illa ne za ka gane wannan a lokacin da ka bari ka makara. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? In kai aure da wuri kuma ka haihu da wuri, shi kenan. Kai ƙoƙari kai tarbiyyar yaran su taso, kuma in so samu ne in kana da yadda za ka yi in Allah ya baka dama duk shekara kawai ka rika ɓarke get. Mun gano wannan da kyau ko? Aƙalla shekara goma ‘ya'yanka goma, ba na abu. Haji wani ce, kai, ba wani, ai Allah ne ke azurta ku, na hannu hukum? Allah ce, wala ta taqtulu auladakum khashyata imlaƙin. Kar ku kashe ‘ya'yanku saboda tsoron talauci, na hannu narzuquhum mu ne masu azurta su su ‘ya'yan wa iyakum da ku iyayen, a wani wajen ce, na hannu narzuqukum mu ne masu azurta ku iyayen wa iyahum da su ’ya'yan, inna qatlahum kana khita'an kabira, kashe su wannan kuskure ne babba, ƙin haihuwa da ‘yan barbaru na turawan yamma shi ma matsala ne. Ran da muna magana da wani ce, kaga Obama, bai da matsala ala ‘ya'yan shi ƙwayabi na ce juya ce. Mun gano wannan da kyau ku? Ai, shi ma mai gida na yanzu ai shi bai da 'ya'ya da yawa na ce matsala ne ka san kitse in yi yawa danne wajen haihuwan yake ne kawai amma ba wani abu bane kuma an ba mai bala'i an ce addinin shi an ce ya tsaya ma guda ɗaya na ce in ma za ka yi koyi me yasa ba ka yi koyi da umaru musa ba ‘ya'yan shi nawa bayana kan mulkin ya ɗauka ya kai kebu ba ya ɗauka ya kai ina bauchi ba inda bai yi da wuri ba haka zai faru Jama muna gano wannan? Kuma ina ce Maryam Abacha ko Maryam gida sanda suke mulki ana cikin mulki ba ko wanda ta haihu ba? Abacha ne ko? A gidan mulkin ta haihu? Ina kasu gano wannan shigantaka. Sai ta haihu ba wani abu, za a je gantalin post lady ko menene kai in kaga fa ana post lady fa an samu dama ne yanzu ana post lady ne me ya hana eh me ya hana yawo din? ka ce mai ‘yan boko hala-hala ku <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu tun da aka yi mulkin buhari ka taɓa sanin matan buhari yanzu mulkin da ake a kano ka san matan kwangwaso kaga ya zo na lafiya an magana ya ce matan shi matan shi ne ba matan jihar kano ba ne koko ya zauna lafiya zauna ki zaman aure Allah ya maki albarka shikenan ka san irin wani lokacin da aka yi wani taro a wani ƙauye na mun da sunan garin aka zo da irin yan fim din aka ji ka zaɓo wata jajajar kyakkyawa ta zo ta rawa ta rawa ta rawa tana gama shi ka san bakin shi baya abun nan in muke ce baiwar Allah ina baki shawara ki dai yayi kyau amma ki je ki aure yafi maki dan ina ganin in ma kin zo ne ki burge ni ko za ki fi wance kyautu da kaɗan ne ya shi kawo gobe za su ƙara ɗauko ta budurwa za su birge shi haka yake ka gwasale su kawai kuma yanzu misali in ka je kai irin na yarima matanka hudu a wanda zai kawo maka wani hayaniya kun gano wannan kawai abin da dai karka yi shi ne karka kana zaune lafiya lokaci kasan waje ka ga wata jan fata ka zo kai motar taya kakkai wannan kai Kun gano wannan da kyau ko? A ci gaba da riƙe amana. <laughs> Allah maɗauke sarki ya sa mu dace. Kowa da nashi tsiyan a yi. Allah ya sa mu dace. To, jama'a kun gano wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To, shi ne matan suka taru gaba ɗaya za su yi jinyan shi. Wallahi al'azim, kai, Allahu Akbar. Ai, malam um mutum ya aure zai ji shi saka yau. Sai dai kawai abu ɗaya zai ƙoƙari Shi ne san inda zai rika samo jaka amma in dai babu jaka kai aure to kuma akwai matsala ka gano wannan da kyau ko kamar yadda kake dinna mala yanzu a polin nan a ce in ka muka tashi karatu nan kuma ka zo da matanka a ɗaki hankalinka kwance amma yanzu an tashi ba sai ka je ka dafa shinkafa ko taliya haka ne ko ko ka riga ka dafa yanzu dumama za ka yi <laughs> imani ya zaunar da shi a nan wajen amma kaga kamar ni ka kaman malamin nan, ka kaman wannan malamin da wannan da wannan, ko sha biyun dare muka kai yanzu muka je gida abincinmu na nan, ko kai ba abincinka? Yane yana jira mu an gama shi yana nan, hankalinmu kwance. Shi ne Kur'ani ai ce litaskunu don ka samu natsuwa, waje ala bainakum mawaddatan ga sau ga son juna sannan ga me ka tausayi inna fi zalika la'aya amma goro abin da bai gane ba kenan <laughs> bai gane wannan ayar ba amma sai ce liƙaumin ya tafakkaruna ga mutane masu tunani fa shi yasa ana neman masu tunani masu mata ke ɗaukowa goro bai da tunanin komi shi tunanin shi kawai me zai ci bai tunanin me za su ci kun gane mai mata me za su ci, goro me zai ci. Yawa <laughs> da mun gano wani da kyau. Na? A haba, a yanzu ba in da misali a ce gwagwaran cikin masallacin nan za su yi tawaye, aini da ke da ƙyar za mu sha. <laughs> To sun fi yawa. Haka ne ko ba haka ba ne. kuma billahi lazi la ilaha illa huwa abin da ya haifar da wannan bala'in su wa'e ne da suka cinye kuɗin hmm, miyagu ne da a ce sun bar kuɗin da kowa ma ya samu yayi ‘yar matar. Kuma mata alheri ne fa, wallahi azim da za a yi irin abin da yake a jihar Kano, a ce, kar a ce kuma ina wani kamfen fa. Allah, mata nawa za a auras, naka nawa ne ke ciki. ne mai kenan. Wai za a ina sa ka tsina kwankwasa dubu dubu yake yi. Dakta ba haka ba ne? Waye? Waye shi? Ok, kayan kafin kake yi. Ka ji wani mutum ne zai aurar da ɗari biyu da hamsin Allah ya mai albarka. Ko haka muke so, babin da cancan ya kai a Kaduna ba kenan. Haka muke son irin wannan kawai kai ma kawai kai volunteer. ko ga ce man mai shago a ɗibo ‘yan mata da zaurawa da samari masu aure gaba ɗaya duk wallah sai in yi bonon zonku. Me ɗaya, me ɗaya ƙara mai goro in bashi, in ma an samu goro mai zari a mai biyu lokaci ɗa. Lillazi na ahasanul husna. Hai, mata aure gaba ɗaya za su ƙaurace man kenan. A kai ma wani, ni na nan ko zo mu ci gaba da Allah maɗauki zarki ya sa mu dace. To kai kaji wani gari ga can za a ɗari biyu da hamsin, shi wannan har yana da labari, to ai da sai ka je ka ce kana so. A ba loka ba ka balaga ba? A lokaci ya riga ya yi ai. Ai cin da ka balaga an riga an gama maka aiki. Ina ba kamar lokacin sallah ne ka ce a'a wa ai lokaci bai yi ba cin da ka gaji. Lokaci ya ba zai jira ka ba. in za ka yi marmaza ka yi aure ka yi marmaza ka yi aure in ko ba ka ba jiki magayi hawa malam sosai kuwa sosai kuwa wannan yana neman ya tsokano maganan da Allah ya sa mu dace to shine sai ce wala <laughs> Allah ya dauke zargi ya sa mu dace wal yakunna ila jiwarihi duk matan nan suka zo suka zazzauna gefen manzan Allah bi abi huwa wa ummi ya rasulallah malam Muhammad Hassan ya ce ya ba da fansan iyayen shi ga manzan Allah mu ma mun ba namu kun gano wannan suka kewaye manzan Allah fa amarahunna an yasubbu alaihi alma annabi ya ba su izini cewa su zuba mai ruwa fa ahdaru lahu istan sai suka kawo mai kwangiri haka zaka ce ko kwanan kaya tasa ce, au mihdaban ko suka zo da kwatarniya fi baiti Aisha a sasan Aisha wasu hafsa hafsa hafsa wasu bu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama alma suka zuba mu annabi ruwa hatta ashara ilaihin na biyadihi wa huwa ya ƙolo hasbu kunna suna zuba ruwan ya masu isara ya isa wa fi lafzin kada fa'altun ne ya ce abin da muka sa ku ku yi kun yi. Kun gano wannan da kyau? Daɗin aure kenan, yanzu kaga kai ruwan wankan ka sai dai ka ɗibo. Haka ne? Haka ne? To, kai fa kana kana ɗiba ruwan wanka? Me haɗa ka da ruwan wanka? Za a je ta kai ma ruwan wanka a rubuta mata lada. Ina ba don mun gano wannan da kyau. Ka je kai wanka ka fito fes ta ganga sanda ka fito ɗin nan ɗaure da tawul a rubuta mata lada. Amma kai in ka sake wata ta ganga da tawul, zunubi za a rubuta maka. Ina ba nuna shi ne da ku nike duka waɗannan gwagwaran marasa hula. Duk wanda ka gan shi bai da hula an ka bibiya ɗan uwan ɗayan ne, sai da ‘yan kaɗan ne ba a rasa ba. <laughs> Allah sa wanda ce. <laughs> ina kallon ka yi ba na yi shiru ba ne in ka ga mutum ka ga mutum ya zo yana wani babban karewa don ɓamɓarera agogo a hannu ɗan uwan ɗayan ne shi ba na samu dace a bar agogon ka ya gan ka <laughs> na samu dace a koko Allah ya shiryar da mu ثم أصاب رأسه صلى الله عليه وآله وسلم ثم أصيب رأسه سنة سياكا أورا أنه بنديج أكا أن كام كم من ذلك أوريش تمو ciwo ya ciwo wa arada an ya khuruja liwaddiya ashabahu annabi yana son ya fito ya ban kwana da sabon shi bi kala bi kalimatin raqiqa arrafrafa ya gaya masu maganganu daɗaɗa na ban sun masta a zana ne sa'ahu sannan annabi ya nemi matan shi izini an yarji'a liyam rida fi baiti aisha cewa yana son ya je koma ɗakin aisha ya jinya na lahu sai suka ba shi izini ridwanullahi alaihinna Allah ya ƙara masu yarda ma annan nauba lam takun ala aisha kuma ranan fa ba ranar girkin aisha bane lakin ista'azana sai dai annabi ya nemi su izini an yarja ila baiti Aisha cewa ya je ɗakin Aisha ya jinya kun san fa yana da daman ya ma je kawai ko bai nemi izinin ba domin rabon kwana ba wajibi ba ne akan annabi kun gano wannan liyakuna inda Aisha ridwanullahi alaiha Allah ya ƙara ma Aisha yarda wa ala zaujati rasulillah yardan Allah ya tabbata ga matan annabi fa'adan nabiyu ila baiti Aisha annabi sai da ɗakin Aisha faƙubida fi hujrati Aisha an ɗauki ran annabi yana ɗakin Aisha fi yaumi lisnain a ranar litini asani ashar sha biyu min rabi'in al'awwal a watan rabi'il awwal a ranar manzo Allah ya rasu a ɗakin nana Aisha ne yake so to nan Allah ya ɗauki ran shi kaga mahallin shayar kenan inda yake so ana ka ɗauki ran shi da kuma ya ce anan za a anan ake binne annabawa dole ana ka binne shi qala abubakar radiyallahu ridwanullahi alaihi abubakar yace sami'tu min Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama she'an, shi na ji wani abu daga annabi ma nasituhu wannan abun ba zan taɓa manta shi ba ma qabadallahu nabiyan, Allah bai ɗaukar ran annabi illa fil maudi alladhi yuhibbu an yudfana fihi sai a wajen da annabin ke san abin ne shi a wajen fadafanuhu fi maudi firashihi inda makwancin annabi yake nan suka haƙa suka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a jirga da manzon Allah ko nan da can ba inda ya rasu nan aka binne shi haza amrun khas bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wani umarni ne na musamman wani al'amari ne na musamman wanda ya keɓanci annabi shi ɗaya ina fatan mun gane wannan da kyau amma ni da kai fa a cicibe mu a yi makabarta da mu mun gane wannan da kyau ko wannan shi ne daidai amma in an ƙi aka binne mutum a wani waje wanda ba makabarta ba za mu zo za mu ji za a iya haƙe shi a haƙe gawan a je makabarta a binne shi <laughs> ko gano wannan da kyau kai ne ka sai gida da ka sai gidan sai aka ce wai mai gidan an binne shi a cikin gidan ka ce ba matsala a ta binne shi da daddare kawai ka haƙe shi ka je makabartan unguwan ka je ka binne shi ka ja ɗaki a wajen dama nan ba nan ne makwancin shi ba makabarta ne ‘yan bida'a ne suka kawo shi. Za mu zo za mu tattauna wannan a karatun da zai biyo bayan wannan da izinin Allah, za mu saurara a nan, subhanaka Allahumma wa bihamdika shahadu Allah ilaha illa anta, astaghfiruka wa tubi alaikum.